Hanyar adalci Darasi na arba'in da biyar Mahukumta da Rut Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya fahimta, ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci, wadda shi da kansa ya kafa. Idan mun yi wannan, muna da salama ta ainihi tsakaninmu da Allah har abada. Yau ina jin daɗi mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Yau, a rabin jawabinmu na ƙarshe, za mu dubi wani labarin soyayya da ke a rubuce cikin littattafai masu tsarki, kenan sai ku saurara da kyau. Darasin da ya wuce, mun ga yadda Joshua baran Musa ya shugabanci Isra'ilawa zuwa cikin ƙasar Kana'ana. mun karanta yadda Allah ya tafi a gaban su Joshua da Isra'ilawa domin ya kori abokan gabansu, ya kawo su cikin ƙasar Kana'ana mai yalwar abinci, daidai yadda ya alkawarta ma kakansu Ibrahim tun da daɗewa. Nuhinmu yau, mu dubi littattafai masu tsarki biyu da ke bin littafin Joshua, su ne littafin mahukumta da littafin Rut. Waɗannan littattafai biyu sun nuna mana abin da ya faru a zamanin da ke tsakanin annabi Joshua da annabi Dauda. Kamin mu fara littafin mahukumta, ya kamata mu karanta jawabin Joshua wanda ya yi ma Isra'ilawa kafin ya rasu. Sura ta ƙarshe, littafin Joshua, sai Joshua ya haɗu da shugabannin Isra'ilawa ya yi musu galgadi tare da ƙarfafawa, su ƙaunaci Ubangiji Allahnsu, su yi masa biyayya. Allah ya ’yantar da su daga gidan bauta a Masar ya ba su kyakkyawar ƙasa inda yanzu suke zaune. A jawabinsa na ƙarshe, Joshua ya ce musu, Idan ba ku da Nuhi ku bauta wa Ubangiji, to, yau sai ku zaɓi wanda za ku bauta wa, ko gumakan da kakanninku suka bautawa a wajajen hayin kogin Euphrates, ko kuma gumakan Amoriyawa waɗanda kuke zaune a ƙasarsu, amma ni da gidana Ubangiji za bautawa. Jama'a kuwa suka amsa suka ce, Za mu bautawa Ubangiji gama shi ne Allahnmu. bisa ga Joshua Sura ashirin da hudu, aya sha biyar da sha shida da aya ta goma sha takwas. Yanzu bari mu ga haƙiƙanin abin da ya faru, mahukunta Sura biyu, littafi yana cewa, Isra'ilawa kuwa suka bauta wa Ubangiji dukan kwanakin Joshua, bayan rasuwarsu kuma suka bauta wa Ubangiji dukan kwanakin dattawan da suka ga dukan manyan ayyukan da Ubangiji ya yi domin Isra'ilawa bawan Ubangiji, Joshua ɗan Nun, ya rasu, yana da shekara ɗari da goma, suka binne shi a ƙasar tuddai ta Efraimu, dukan tsarar Joshua sun rasu, waɗanda ke tasowa kuwa suka manta da Ubangiji da abubuwan da ya yi wa Isra'ila, jama'ar Isra'ila kuwa suka yi wa Ubangiji zunubi, wato suka bauta wa gunkin nan mai suna Ba'al, suka bar yi wa Ubangiji Allah na kakanninsu sujada, wanda ya fishe su daga ƙasar Masar, suka fara yi wa allolin mutane da ke zaune kewaye da su sujada, suka rusuna wa allolin, da haka suka sa Ubangiji ya fushi, suka bar yi wa Ubangiji sujada, suka bauta wa gumakan nan wato Ba'al da Astarot. Gashi Isra'ila sun manta da Ubangiji Allahnsu, sun juya masa baya, sun fara bin addinai na al'ummai kewaye da su, amma waɗannan al'ummai ba su san Allah mai gaskiya ba, ba su da maganarsa, suna bauta ma Ba'al, Ba'al gunki ne wanda mutanen Kan'ana sun ce shi Allah ne. sun yi ma kansu sifofi domin su kwatanta Ba'al suna yi masu sujada, al'ummai masu ɗaukaka Ba'al suna tsammanin suna yi Allah sujada, amma a tamkar gaskiya suna bauta ma kwaɗayinsu da kuma Shaiɗan, amma ba su gane ba, domin Shaiɗan ya ruɗe su, Shaiɗan kuma ya ruɗe Isra'ila da yawa shi yasa sun juya bayansu ga Ubangiji Allah, sun shiga yi yima Ba'al bauta kamar yadda al'umman da ke kewaye suke yi. Saboda haka, mun ga mafi yawan Isra'ila sun juya bayansu ga hanyar da Allah ya kafa, wato hanyar doka ta Musa da haɗayun dabbobi bisa bagadi domin a rufe zunubi, maimakon su bi hanyar adalci na Allah sai sun bi hanyar ƙarya, wato, hanyar addinin Ba'al. Lokacin da Allah ya magana a dutsen Sinai, ya ba da dokoki goma, doka ta fari ta ce, Kada ka kasance da waɗansu alloli sai ni, gama ni Ubangiji Allahnka mai kishi ne, nakan hukunta ’ya'ya har tsara ta uku da ta hudu na waɗanda ke ƙina. amma nakan gwada madawamiyar ƙaunata ga dubban tsararraki da ke ƙaunata masu kiyaye dokokina. Ubangiji ya faɗi wannan bisa ga fitowa Sura ashirin, aya uku da aya biyar da aya shidda. Amma mafi yawan Isra'ilawa ba su girmama Ubangiji Allah ba, saboda haka Allah ya musu horo, mu ci gaba cikin littafin mahukunta. Sura ta biyu Littafi yana cewa, Jama'ar Isra'ilawa kuwa suka yi wa Ubangiji zunubi, wato, suka bauta wa gunkin nan mai suna Ba'al, Ubangiji kuwa ya hustata da Isra'ilawa, ya bashe su ga waɗanda za su washe su, ya sami magabtansu da kekewai da su suka sha ƙarfinsu. har ya zama Isra'ilawa ba su iya kare kansu daga maƙyansu ba, a duk sa'ad da suka tafi yaƙi, sai Ubangiji ya yi gaba da su kamar dai yadda ya faɗa, saboda haka suka shiga wahala ƙwarai. Kenan, littafin mahukumta ya ba da labari yadda Isra'ilawa suka taurari zukatansu, sun riƙa juya ma Ubangiji baya so da yawa, saboda haka Allah ya riƙa ba da su ga abokan gabansu a kai a kai domin a yi musu horo da nufin su faɗi laifinsu, su tuba, su sami ceto daga Ko Kowane lokacin da Isra'ila suka tuba da gaske, sai Allah ya tā da wani shugaba ko mahukumci domin ya cece su daga magabtansu. Muna son mu ba ku labarin manyan jarumai kamar su Gideon, wanda tare da mutum ɗari uku ya ci nasara a kan wata babbar runduna mai ƙarfi, kuma labarin Sonson, wanda shi kaɗai ba tare da wani ba ya ci sojoji dubu, amma lokaci bai isa ba, sai ku karanta labarun nan masu ban shawa don kanku cikin littafin mahukumta. A taƙaice, littafin mahukumta ya nuna mana kowane lokacin da Isra'ila suka bauɗe ma biyan Allah da maganarsa, sai Ubangiji ya hore su domin su tuba daga zunubansu, su komo gare shi. Sa'ad da suka tuba, sai Allah ya shirya musu mahukunci ko shugaba wanda zai cece su daga magabtansu. Shi kenan, labarin littafin mahukumta a taƙaice. Haƙiƙa, Isra'ilawa sun riƙa yin Allah laifi so da yawa, ko rashin amincinsu zai tauye amincin Allah ko kaɗan, lalle Allah ya hukunta kowane mutum wanda ya zunubi, amma ya kare al'ummar Isra'ila gaba ɗayanta. Allah baya mantuwa da alkawarinsa ga Ibrahim da daɗewa sa'an da ya ce masa, Ta wurin zuriyarka kuma al'umman duniya za su sami albarka. Ƙudurin Allah ya ɗauki zuriyar Ibrahim ya maishe su al'umma, wadda ta wurinta mai ceton duniya zai fito. Babu wani abu da yana da iko ya tauye shirin Allah mai ban mamaki, ko zunubin Isra'ilawa, ko zunubin Fir'auna, ko mutanen Masar, ko mutanen Kan'ana, ko addinin ƙarya irin na Ba'al, ko ma Shaiɗan da kansa, ba abin da zai hana shirin Allah ya sauko da mai ceton duniya ta wurin al'ummar Isra'ila. Yanzu ya kamata mu dubi gajeren littafi wanda ke bin littafin mahukunta, littafin Rut, labarin da ke cikin littafin nan mai ban shawa ne, misalin kyakkyawan fure da ya tashi a wani jibji mai wari, littafi ya ba da labarin wata mace wadda ta ƙaunaci Allah a tsakiyar karkataccen zamani mai ƙazanta. Ba mu da dama mu karanta muku dukan littafin Rut yau ba, amma za mu taƙaita labarin, da harko ku sani, Rut wata mace wadda mijinta ya rasu, kuma ba ’yar al'ummar Isra'ila ba ce, ita mutumniyar jama'ar Mo'ab ce, ta zauna ƙasar Mo'ab, wadda take kudu da ƙasar Isra'ila, kuma sai ku sani, mutanen Mo'ab masu bautar gumaka ne, sun raina Allah na Isra'ila, duk da Isra'ilawa. Rut ’yar Mo'ab ce, amma wannan bai sa ta raina Allah Isra'ila ba, a'a, bisa ƙashin gaskiya da dukan zuciyarta, Rut ta yi imani da Allah na Isra'ila. Rut ta ji labarin al'ajabai masu ban tsoro waɗanda Ubangiji Allah ya aikata sa'an da ya ceci taron jama'ar Isra'ila daga hannun Masarawa, kuma Rut ta ji tabbatattun zantuttukan da annabi Musa ya rubuta cikin attaura game da hanyar ceto wadda Allah ya kafa. Rut ta gazganta da Ubangiji da dukan zuciyarta, ta yarda da bisharar da Allah ya sauko wurin Isra'ilawa. Saboda haka, ya kamata mu yi tunani game da yanayin Rut. ta zauna a Moab a tsakiyar masu bautar gumaka, iyayenta masu bautar gumaka ne, an haife Rut a addininsu, amma a halin yanzu Ruth ba ta gazganta addinin mahaifanta ba, ɗayan da Rut ta gazganta da shi Allah na Isra'ila ne, kenan mun gani Rut ta yi zaɓe, zaɓen nan kuma ba mai sauƙi ba ne, ko Rut za ta ci gaba a gidan mahaifinta, cikin addinin mahaifinta, ta auri wani mutumin da bai san Allahn Isra'ila ba, ko kuwa za ta juya bayanta ga gidan mahaifinta da addininsa, ta tashi zuwa Isra'ila? Yin zaɓen nan yana da wuya, amma dole Ruth ta yi shi. Kamin mu gano hanyar da Ruth ta zaɓa, sai mu sani Ruth tana da wata ƙanwa mai suna Orfa, yadda Ruth tana da labarin Allahn Isra'ila, haka ma Orfa, saboda haka auna Rut kuma dole ta zaɓa ko za ta ci gaba a cikin hanyar mahaifinta, ko kuwa ta bi Ubangiji, Allah na Ibrahim da ya Ishaku da Yakub. Wace hanya Rut da Orfa suka zaɓa? Orfa ta zaɓi hanyar sauƙi, wato, ta zaɓa ta zauna a gidan mahaifinta, ta sami aure cikin mutanensu, wani mai biyan addinin mahaifinta. Rut kam ta zaɓi hanya mai wuya, wato, ta zaɓa ta tashi daga gidan mahaifinta da ƙaura zuwa ƙasar Isra'ila, ta gane mutum bai iya bauta wa Allah biyu ba, ba shi yiwa ta haɗa sujada ga Allah na Isra'ila tare da sujada ga gumakan Mo'ab ba, shi ya sa Rut ta juya bayanta ga addinin mahaifanta, Rut ta fahimta, ya fi muhimmanci a yi Allah biyayya da yin biyayya ga mutum. Ruth tana a shirye ta ɗaure ma rashin fahimtar iyalinta da abokanta, ta yi niyyar bin Allah mai gaskiya rayayye, yadda waɗansu suna cewa, Mai son tara ruwan zuma, kada ya ji tsoron ƙudan zuma, saboda haka Rut ta tashi daga gidan mahaifanta ta ƙaura zuwa ƙasar Isra'ila, ta zauna a wani ƙaramin gari mai suna Baitalami. To, a Baitalami akwai wani mutum sunansa bo'as Bo'az ɗan Rahab ne, mace wadda ta tsira daga halakar birnin Yarugu, yadda mun ji darasin da ya wuce. Bo'az adali ne, maganar Allah tana da daraja sosai a gare shi, boas kuma mai arziki ne, yana da gonaki da yawa, yana da hatsi, amma ba shi da mata tukuna. Littattafai sun ba da labari yadda Ruth, wadda yanzu tana da zama a Baitalami, takan yi sammako kowace rana ta shiga gonaki ta yi kala, wato, ta tattara ’yan zangarkun hatsi waɗanda masu girbi suka bari. Rut matalauciya ce, doka wadda Allah ya sauko ma Musa domin su Isra'ilawa, ta yarda gajiyoyi su yi kala don kada su zauna da yunwa. Haka littattafai sun gaya mana, Allah ya bi da Rut, ta tafi, ta yi kala a gonar boas ɗan Rahab. Bo'az ya kula da Rut, tana kala a gonarsa, ya yi magana da ita, ban da ɓata lokaci ba, Bo'az ya gane ita Ruth mai kyan hali ce, Bo'az nagari ne, ya ga Ruth macen kirki ce, kun gane abin da ya faru? Ba ya da wuya, haka ne, Bo'az yana son ta, sai sun yi aure. Abu na farko a rayuwar Ruth ta miƙa kanta ga Allah da maganarsa, sai Allah ya sa mata albarka, domin wannan littafi ya ce, Bo'as da Rut sun sami haifuwar ɗa namiji, sunansa Obida, Obida ya haifi Jesse, Jesse kuma ya haifi Dauda, wanda ya zama babban sarkin al'ummar Isra'ila, shi kuma annabi ne wanda ya rubuta waƙoƙi da yawa na littafin zabura. Daga zuriyar Dauda wani ya fito wanda annabawa duka sun yi anabcinsa, wato mai fansa mai ceton duniya. Yau mun ga yadda Allah ya yi aikinsa a rayuwar Rut, mace wadda ba mutumniyar Isra'ila ba ce, sa'ad da Isra'ila suka juya bayansu ga Ubangiji Allahnsu domin su bi addinin al'umman da ke kewaye, ita Rut ta juya bayanta ga addinin mahaifanta domin ta bi Allah na Isra'ila. Saboda haka, Allah ya yi mata jagora ta zauna a Baitalami, ta auri Bo'as, Dauda sarkin Isra'ila taɓa kunnanta ne, cikin wannan duka muna ganin Allah yana ci gaba da shirinsa ya shigo da mai fansa zuwa cikin duniya, domin daga zuriyar Dauda da cikin garin Baitalami an ƙaddara za a fi mai ceton duniya. Ya kamata mu tsaya a nan yau, lokaci mai zuwa, in Allah ya yarda, za mu kai ga littafin wanda yake ba da labarin rayuwar annabi Dauda, wadda aka haife shi a Baitalami, zuriyar Bo'az da Ruth. Yau za mu yi ban kwana da wata tambaya, wane ne kafi kama? ko kana kamar da ƙorfa ƙaunar Rut, wadda ta zaɓi hanya mai sauƙin bi, ko kuwa kana kama da Rut mai ƙarfin hali, wadda ta juya ma addinin mahaifanta baya, domin tafi Allah ɗaya mai gaskiya? Na gode don sauraro, Allah ya sa maka albarka yayin da kana tunani a kan jawabin annabi Joshua. abinda ya ce ma Isra'ila kamin ya rasu, Yau sai ku zaɓi wanda za ku bautawa, amma ni da gidana, Ubangiji zan bautawa. Yesho Sura 24, aya sha biyar, Allah ya taimake mu, amin.